Masu kalar sauraron mu barkan ku da sake saduwa a cikin wani tasha tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku labarai daga sassa a fadin duniya. Kamar dai yadda muke zakulo muku labarai daga sassa a fadin duniya. Za mu leƙa ƙasar Burkina Faso a inda za ku ji mu da cewa an daƙile yunkurin juyin mulki a Burkina Faso. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara ma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. makafin nan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 gwamnatin ta shaida wa 'yan kasar cewa jami'an leƙen asirin burkina faso da sauran jami'an tsaro sun daƙile wani yunkurin juyin mulki da aka yi a ranar 26 a watan satumba shekarar 2023 hukumomin mulkin sojin burkina faso sun ce a ranar laraba dai ta jiya sun murƙushe wani yunkuri da wasu sojoji da jami'an tsaro suka yi na kifar da gwamnatin ƙasar gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ta shaida wa 'yan kasar cewa jami'an leƙen asirin burkina faso da sauran jami'an tsaro sun daƙile wani yunkurin juyin mulki da aka yi ranar 26 ga watan satumba shekarar 2023 an kama sojoji da sauran mutanen da suka yi yunkurin kifar da gwamnatin kaftin ibrahim traore da kuma kawo tashin hankali a ƙasar in ji sanarwar da kakakin gwamnatin rimtalba jain emmanuel wato odrago ya fitar gwamnatin ta tabbatar wa 'yan kasar cewa za ta yi musu ƙaran haske kan abin da ya faru ranar talata da daddare ɗaruruwan 'yan kasar burkina faso suka bazama kan titunan babban birnin kasar wato ogadogo domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin rikon kwariya a yayin da ake watsa jita-jitan yunkurin juyin mulkin a saƙon da ya wallafa a shafinsa na x wato da aka fi sani twitter a baya ranar laraba shugaban ƙasar ibrahim Traore ya gode wa magoya bayansa ya yi alkawarin shugabantar gwamnatin rikon kwarya cikin lumana duk da kiyayya da suke ko kuma duk da kiyayya da sukar da ake yi wa yunkurin hana zaman lafiya na ƙasa mai 'yanci a watan satumba na shekarar da ta gabata ne dai Traore ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin paul henry da miba wanda shi ma juyin mulki ya yi wa shugaban ƙasar burkina faso a watan janairun shekarar 2022 sojoji a burkina faso sun hambar da shugabancin wato gwamnatin sojin ƙasar laftanar kanar paul henry sandago da miba ranar juma'a bayan ya hau mulki a watan janairun da ya gabata kaftin ibrahim traore ya sanar da ko kuma ya sanar ta kafar talabijin ɗin ƙasar cewa sun tumɓuke shugaban ne saboda ya gaza magance hare-haren masu ikirarin jihadi a ƙasar da ke afirka ta yamma sanarwar ta ce an rufe dukkan iyakokin ƙasar na ƙasa daga jama'a da dare hakanan sun dakatar da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma rusa gwamnati mai ci. a watan janairu ne kanar da miba ya hau mulki bayan ya jagoranci juyin mulki inda ya hamɓarar da zababbiyar gwamnati bisa zargin ta kasa daƙile hare-haren 'yan bindiga masu ikirarin jihadi tunda safiyar wato tunda farar safiyar juma'a aka ji karar harbe-harbe a wancan lokacin kusa da fadar shugaban kasar burkina faso da kuma kwatar sojojin mulki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ambato shaidu suna cewa sojoji sun tare manyan hanyoyin da suke babban birnin kasar wato odgadogo an jibge dakarun tsaro a manyan hanyoyin da ke yankin da fadar shugaban kasa da kwata sojojin suke 'yan bindigar da ke da alaka da kungiyoyin alka'ida da kuma isis sun fara kai hare-hare ne a shekarar 2015